gobe mai Amara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar. Iraq. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan mawaƙiya Hadiza Tempet. yake zara masu saurari muna nan tafa da ƙarin bayani. wakilin sashen hausa a yamai ya samu tattaunawa da wannan mawaƙiyar wato hadiza tamfet kuma muna tafe da waƙoƙin da ta rera sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ya mai inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da Hadiza Tempet. Amma dai za ta ƙara gabatar mana da kanta. Ni da suna na Hadiza Muhammad ana kirana da suna Hadiza Tempet. Mai sauraro zai san ya san wace ce Hadiza Tempet. Eh, Hadiza Tempet ba kowa bace ba illa mawaƙiya ta zamani. Eh, shi ne kamar sunan grup ina ne Tempet du Desert. sai kuma aka tsaida ni a hadiza pamphlet saboda a gane kowa ce cikin hadiza uh, wani lokaci da kika shiga cikin harkokin waka nan eh to lalle lokacin da na shiga waka gaskiya eh, da dan lokaci kaɗan da tun wajen 96 na shiga shi ma da na fara da waƙoƙin siyasa lokacin ina lakwal eh, ina makaranta ina zuwa lakwal ina zuwa kamar mercredi soir ko kuma ran samedi dimash sai mu je mu rufe sai shi ba da siyasa da haka ne na fara sannu sannu har kwalta ta kai ta tsaya yanzu kai na komo kama mikro wato eh, sha'anin wake-waken nan yarin jayi eh, karatun da kike a tanda. tabbas haka akai tunda ka san shi abin da Allah ya so annabi sai ceto don ni ma ban yi tsammanin ba haka to inda rayuwa ta sa haka za a yi to shi ne kuma cikin shi ne muke dan samun dan abin da muke dan kore mu ba ku da mu kuda a halin yanzu waɗanne irin waƙoƙi ne kike rera a yau eh lalle waƙoƙin da nake rerawa su ne dai eh, a takaice dai kamar ina waƙoƙi bisa kan soyayya kaɗan haka ina yi bisa kan na wayewa mutane kamun bisa kan zaman duniya da yake da sauransu kamar gargaɗi dai haka hmm. kin kai shekara nawa kenan kina waƙoƙi nan to yanzu da a karamin takadiri na ce dai na kusa kai shekara da kusan da ashirin haka kina waka eh, kuma duka waƙoƙin zamani ne eh tabbas shi ne ake ce ma tradi modern ko hmm. su ne muke yi akwai gargajiya ciki kuma akwai zamani tabbas haka ne tunda kayan kiɗin da ake mani akwai na gargajiya akwai na zamani za ki iya tunawa kamar waƙoƙi nawa kika yi daga lokacin da kika fara kawo yau eh to lokacin da na fara kawo yau lokacin na bayan wata kungiya na zauna don ka daga baya dai abin da ya warware na komo sai na kafa nawa kenan wanda nake yi nawa da shine nake buga gaba ba wanda na yi ba bayan wani gaskiya eh. sun kai nawa kenan ko ba ke kiyasta ba ke san ko adadin su nawa ne ba Eh, to lalle ni kai a yanzu sai da dan takaita amma ban lissafin su duka gaba daya ba tunda a yanzu dai waƙoƙi na wanda ke gare da waɗanda yaro sarai da waɗanda ban yi ba ina lissafin dai suna kai kusan ashirin waɗanda ke gare ni mm. da wanda na hudo da wanda ban hudo ba kuma duka ke kika kirkiro su ko kuwa irin yadda ake yi na kwaikwayo dinnan ne watakila wata wakar gargajiya a juya a maida ta ta zamani a kirkirowa ce ina wa ina yi sannan kuma ina neman taimako ga waɗanda a gaba gare ni shine ake ce ma les animateurs ina neman animateur in ce gaskiya ina son waka bisa kan abu kaza in yayi ya bani ni ko da daga ke da kai gyara sai in gyara ko wanda nake da kanka na neman sai in bada in ce kuma hallu a ƙara gyara min tunda shi dai mai mai waka bai tashi ya iya ya iya duka duk wanda kai sai ka nemi taimako wace ce bakan damiyarki daga cikin waƙoƙin da kika rera yan libukan da ta ita ce wadda na yi eh, da sunan soyayya ana ce mata soni masoyi shi ne shi ma soni masoyi da na yi shi saboda waɗansu sun yi waka ne akan gajejeru ne kuma sai na ce to me yasa ba zan rera ba akan dogage ita ce bakan damiya ta dai waka ita ma bisa kan dogo na yi ta sai da mata titir yan soni masoyi waka ce ta soyayya zuwa ga masoyi ko kuwa ya ne aka yi abun har kika a tsara wannan waka eh wallahi zo mana dai ta yi na yi ta ba dan wani wani masoyi na bane ba wani a'a kawai dai al'amarin duniya ne kawai ni ma na tsara da aka yi gajere nake so haka nake so miji na gajere ma sanai na dogo eh shine sai ma a rirance da ce so ni masoyi kika rera kina ganin eh, kamar kina yaba namiji dogo kato sarce ce <laughs> tabbas haka ne to saboda da gajeren suna jin daɗi suna tuma suna jin daɗi don ka ga inda dogo yake ya ina gajeri ya gani saboda shi da su ma dogagen dan saboda su ji daɗi su san da wannan tsayin nan su ma an yaba shi sosai eh, in gajejeru na jin daɗi su ma dogagen su ji daɗi saboda shi ne to Adiza ina maganar iyali eh to lalle na yi zama cikin ɗaki na samu yaro ɗaya amma bai zamna ba sannan kuma auren shi kuma allah sai wa yi mm. lokacin da kika fara wannan waka baki samu damuwa ba wajen wajen gida wajen iyaye haka ko kuma dangi da ke ganin shiga harkar waka ko wani kaɗe-kaɗe abu ne da bai cancanta ba al'ada E to ba a cewa ba a rasa samun matsala ba sai dai ni matsalar tawa kaɗan ne ce tun da ni wajen yin nina ne na samu ɗan matsala shi ma kaɗan wana ɗaya shine ba ya son waka ya ce in bar waka saboda me zana waka bayan sarauta ne bai kamata ba a yi waka na ce mishi a'a wannan dasken ne Allah ne ya kawo shi da ayi ba ni da ni wannan kayan sarauta ban ɗauke su wani abu ajiya ne dabra ni ce kamar kowa don ka dasken ne tunda Allah hana in shiga biro in kama dole ne sai na zo na kama mikro ba ni gujin abin da Allah ya kama ni shi kadai ne ni tsaye in ba shi ba ni iyayena duka kowa ta aiki Allah sa albarka da farko ba ni tsoho na dariya na ke ce kuna zuwa roƙo kuna komawa ya ce mishi eh mun ta wurin roƙo in za ta ce ba mun za mu wajen roƙo ya ce to Allah ba da sa'a ma'aikiya ta haka amma wallahi ba samu matsala da kowa ba ni irin wannan ba samu wallahi shi kadai ne shi ma ba ta nisa bai bari abin da Allah ya kawo tunda ko kane na ma music suke to ya iya wa zai tarowa akwai wa mu guda shi ma na music yake yi amma yanzu Allah mishi cikawa akwai kane na biyu duka music suke suna rawa suna waka yau ni kuma gani ina yi to kenan abun gaskiya ne abin da Allah ya riga ya kawo mutum bai gude shi turup din da kike jagoranci ta Sanfes desert bayan ki kamar mutum nawa ne waɗanda kuke aiki tare eh lalle muna kai mu goma muna kai mu goma makaɗa su biyar 'yan mata su biyar mm. kenan ce ta maza da mata da mata sha Allah ce ta maza da mata jimilla to ya harkokin ke gudana to harkokin sai a hankali tunda yau gaskiya waka dai inda ita ce zaka dogaro yau da gobe gaskiya akwai wahala akwai wahala saboda sirtu mu na niger gaskiya mawaka ba samun tallafi da kama a ce da sauran kasashe eh, ake kama musu bisa kan waka in ka ce ga abin da za ka yi ka samu wani komersan ko kuma wani mai hannu da shuni dai ya kama maka ya ce maka a bari ina zuba kuɗi na a cikin wannan aikin naki in samu nima in samu wani abu Paske in kai haka nan kai ma ka samu to ba mu samu haka nan a Nijar gaskiya akwai matsala akwai matsala eh dai can ba a rasa ba aka dan samu wani abu aka ce akwai wani kwasar a kiran ka a taya baka wata shika ɗari biyu wani wata ran da ketare kake kai ma san kisa mil wani gaskiya a Nijar akwai matsala wallahi har su kasuwa ko kuma waɗanda dai ke da ɗan abin hannunsu ba su fahimci mahimmancin zuba jari ba cikin harkokin al'adu musamman wake-wake da kare-kare. Gaskiya ba su fahimta ba. akwai matsala nan wajen na taimaka jibi suke kamar in ka yi invested cikin music kamar dai ka saki hanya addini ne kamar ba wani ke ba haka ba ne malami na wa'azi a saurare shi wata ranka ga magana nan da yake hudi ba a saurara ba kai mawaki ka ɗauko shi maganganu da yake hudi kan mai da awaƙe kana waɗansu yau mutum ya fara saurare ka ga saurara yau gobe ma ya saurara shi ma kaga sannu sannu ya fara saurara abin da ake ce wannan kenan mai waka ma kamar mai wasi kamar wasiƙa ce sako ne yake kai kamar wani malami yake wa'azi amma ko da yake a cikin waƙoƙin mu ma akwai waka gaskiya suna ne waƙoƙi ba na batsa ba waka ne wanda za a rera ne a saurari mutum a san wallahi magana kwarai ce yake wani mai ma'ana ita ce waka bad, bad. malami yana wa'azi mutane ka ga ana hidda hankali amma in ka dauko maganganu na shi kan mai da waka ba ana jin sauti da sannu sannu ka ji hankali ya komo a shi haka gane wacce take cewa ko aka nema wane ke cewa a lokacin magana na ta malamin nan ce aka mai da ta kaga an saurara kenan kuma an ci gaba wani ya je doka wani kuma Allah ta rushe ka gani Eh, gashi na da ke a nan cibiyar da kira cfpm inda nan ne eh, cibiya ta mawaka inda ake ayyukan bunƙasa waƙoƙi kaɗe-kaɗe na zamani da na gargajiya ehm, shin yaya shi wannan ya zuwa yanzu kuna samun wani amfani ko kuma kuna cin moriyarsa to kuna samun mu ce more su ɗaya ne kamar wanda ka zo ka iske mu ciki ita ɗaya ce moriyarta tunda duk wanda ya zo in aka ce za a zo a set fem da artist watakila wanda ke cikin kullum aka zo an iske shi more ke da ni dai ban da shi da ni dai set fm to a ce da ta shirya wani abu ko kuma ga abin da ta yi ko wani gaskiya a yanzu dai ba komi ni dai tun da shigo cikin ta ban iska ana wani abun a ce gashi dai an yi self payment a sarta da an san da gida ne wanda yake gidan mawaka ne da makaɗa kuma ana ba da horon eh, music a ciki shi dai ne muka sani fisibillahi amma dai kama a ce dai da wani abun da ya saya ya bunƙasa ka bunƙasa ka ta yi a hannu babu gaskiya babu ba sa shiga gaba haka domin su muku hanya don samun ci gaba ko kuma samun wani aiki eh, na kaɗe-kaɗe irin na shirya wasanni ko nan birnin ya mai da dai sauran sassan ƙasa gaskiya mu dai anan dai akwai matsala wannan gaskiya akwai matsala mu da mu gani ba to ba mu ba mu da muka zo daga baya ko na farko ba mu ji ba inda aka musu ballantana mu kenan a haka dai ya zama dai gidan ne da ya zama bai kamata ba a bar shi haka nan dole ne ka zo nan kuma ta nan za a sani ka ne dai kawai da yan ziyara yanzu in da saru suka zo daga wani wuri aka zo ana aka ta SFN ana zo a SFM a zo a yi ziyara cikin ta gaskiya ba shi ba dai mu dai kai bango koyin ba dai na gama garin ma ba su ce wani abu ba lata namu to a haka ya za a iya kwatanta makomar eh, mawaka da makada a nan Nijar To gaskiya makon mawaka kai da makaɗa nan wurin a Nijar dai gaskiya ministar ce muke bugun gaba da ita ita kuma dai kai al'amarin nan dai sai da Allah taimaka. Abu ɗaya ne association da gare mu ta anasim ta makaɗa da mawaka kungiyar mutum ta makaɗa da mawaka ita ce yanzu kai take son ta yi tsayin daka ta samu wadda za ta yi a samu artist a da mawaka da makaɗa su samu su masu su ɗan abinda abin da suke yi ita ce kaɗai tsayin daka shine yanzu muka fara ayyukanta mu ga wanda Allah zai da mu amma in ba shi ba dai a Niger dai kai gaskiya babu wanda za mu kira mu ce haka dai ya bunƙasa ko ya mun wani abu dai na artist da sun ji daɗi babu Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muka samu bakuncin mawaƙiya Hadiza Tamfet. Bari mu koma ga hirarta da Sule. zama amma kuma ai gwamnatin Nijar eh, na da wani sashe da ake kira ma'aikatar eh, raya al'adu wato Minister de la Renaissance Culturelle. Shin wata irin gudunmuwa ko kuma wani tallafi ne eh, wannan ma'aikata ke baiwa kuma makaɗa da mawaka namu na cikin gida. Mu da ba mu gani ba. Wallahi ba mu gani ba. Ni so ɗaya lokacin da zana albamu ina. Aka ce mai liman da kai za a bada. Da muka shi tallafin da aka ce za a bada shi ma ba yau ba ne. A gaskiya ni shi da aka bamu. <laughs> Yalla da tuba. dai abin da sai a hankali shi kadai bai taka kara kara mutum da ko ko ko ko ko me yake da suna <laughs> ko kilif bai <laughs> kudin da aka ba mu ko kilif ba su ka gani kenan mu ba mu ce ana tallafa tunda wanda ake tallafa ma kila ana tallafa musu mu dai mawaka da makaɗa dai na nan mu da ba wanda ya je ce ya samu abu kaza watakila sai dan uwan mutanen ne amma mu da bamu sani ba artist kullum kuka suke babu wanda kake gani ce baka alhamdulillah babu shi kun taba haduwa haka ya ku ya ku da makaɗa na gargajiya don zamani domin tunkarar gwamnati da irin waɗannan matsaloli wallahi an yi, an yi, an sha tunkarar su amma sai a ce kuje za a ba a gani a ga kakin ku ko a gani kuje dai za a ba ne kuje za mu gaba da za a yi haka ne a aftis sun gaji haka ne wallahi Hadiza Tamfet bayan harkar waƙoƙin nan akwai wata sana'a da ke ko kuma wani aiki na daban? To gaskiya ni ba harkar waka can ba a rasa ba. Aka samu dan wani ɗan abu an muna ɗan jujjuyawa saboda zaman banza haka ba yi an muna ɗan commerce kaɗan kaɗan kasuwanci eh muna ɗan kasuwanci kaɗan kaɗan abin da bai taka karaya karaya ba dan saboda ga zaman jira tunda suka in ba zawa take ba haka ka ce ka samu wata rana kuma cikin wasan kwaikwayo in ana yi ana kira na ina zuwa ina yi tun ina harka wasan kwaikwayo ina zuwa ina yi wani tsare-tsare haka in ya tashi aka ce to a nemo su cikin wanda ake nemo wa les experts ana nemo cikin su ka dai shi amma dai haka dai mutum ya zama dai ka dogara dai ga wakar da inda Niger ce wallahi baka samu ba eh ka gama da wani abu ba kwa zuwa irin wasannin nan da ake yi na kasashen waje ke taba zuwa kasar waje eh, da sunan waka eh to na taɓa zuwa daidai ba nesa ba ita da nigeria ne na shiga yi su biyar eh, shi ma hakan ga eh, kamar ana wata wani babban wasa haka can a nigeria ko wani shirye-shiryen wani bukukuwa nasu suna invite don wanda ya san ka nema shi ma sai ya ce ni turp zan nake su ko a tambaye wani ya ce wace turp ka sani sai a nemo mu in eh, ka in Allah sa aka katari da rabon ka ne sai a nemo ka katai na kai faraku shi ma wajen wani evenement na festival na mata benin eh na su biyu sannan kuma bayan shi na taɓa zuwa shi ma da wannan ba da gurfi ina bane na ta yi eh, france tare da wani mawaƙi buzu ne amshe ke mishi muna yin rawa na je tare da shi shi ma dan dai ya gare aiki ya kusa zama iri ɗaya sai da shi ya neme ni muka je mm. amma shi ma yanzu dai Allah mishi rasuwa shi ma ya dan jima da ya kwabbi shi ma dai wani lokaci kuna aikin haɗin gwiwa da sauran mawaka tabbas da mu duka ɗaya ne yau in na yi bukata ina da wani abu ina cewa in nemo ni ma wanda zuciya ta kwanta garin shi in ce ka zo kama mini mai kaza sai muna haɗuwa kuma wata muka tashi artist ana iya a yi kiɗi ɗaya a ce kowa ya zo ya samu shi ka gani sai a haɗu a yi a taimaka ma juna saboda lokacin eh, wani lokaci yayi da aka yi yunwa ta shigo Niger aka ce ya za a yi artist suka ce to a taro a yi waka ɗaya sai a je a yi wasa babban wasa a je a je kes abinda duk aka samu a tattara a ba bayan Allah wannan an yi shi lokacin kuma da aka yi yaƙe-yaƙen nan na mutum sojawan gama akwai shirye-shiryen da aka shi ma an yi shi aka tallafa ma waɗanda suka bar iyalansu barayu ka gani kenan mu ma artifice billahi muna da solidarity muna da kama juna muna da son juna duk wani abu ya faɗo ana taruwa a yi kaga ko na ruwan gada aka yi ƙungiyar ta ana sunan maka shi ma aka ba da eh, sanarwa cewa duk wanda adda abin da duk Allah hore mishi in riga ce in zane ne in atanwace in mami ne da in tabar ma a taimaka a ba sinistiri lalle ko mun yi iyakan namu ko muka aka raba musu wasu kuɗi suka bada aka sai abinci aka ba mutane kaga kenan artist ma suna da hanyar da suke iya taimaka ma wasu Hadiza ba ni labari mana yaya annobar corona ta shahi harkokin wasanni harkokin waƙoƙi kaɗe-kaɗe da dai makamantansu. To kaga babban magana kenan. ai ita corona nan ita ce dai ta kara durƙushe mu ita ce ta kara sa hayo dai ba mu ga tunan mu ba fisbillah tun wannan lokacin sai ƙungiyar da nake nana ta maka ta anasin ita ta yi tsaye suka je wajen minista suka ce mishi yaya ni harka ka namu eh, na makaɗa ba da mawaka yace zai ji baya ga ko a kane abin da ya kai dai ya shiga kamar wasa-wasa na gaba gare mu suka wuce sai can wajen manyan don eh, an tuka suka je can aka ba su ordinta insha Allah za a ba artist abinci shi a wani lokaci an yi rabon abinci aka ba da hatsi da masara an taimakawa artist masha Allah aka ba su hatsi da masara wasu kuma dawa ma suka samu aka ba su buhu biyu daga baya kuma aka sake ba su hallo buhu biyu da rabin wake eh, da sako daya mutum biyu su raba hmm. don ka wannan an yi basuwa biyu har yanzu dai suka ce dai akwai sauran daya muna saurare har yau dai amma duk da wannan dai mu yakin samu a yau ne ma ina samu mana a ah, to dan na shi kina aka ba su mu duka aka ba gaskiya ne an ba mu to da ni ma na samu facebook mu ma muka je wajen rabon kuma a yanzu ma in aka ba du hallo mu ne za mu shiga gaba wajen rabon wannan abincin eh mun gode kuma mun haɗe muka ce mun gode amma ba wannan bane isasshen namu sab muke a kula da mu a san da mu a san da wallahi artist suna wahala ba ba da abinci ɗaya wani aka ba shi abincin nan bai san ma me zai certificate shi kadai ne kuma in ya je dan sai da ya ce samun abu kuma hallo kaga wani shaidar zai zama tunda hatsi shi ɗaya shi bai ciwa saboda Allah a dai kara tallafa ma artist wanda zai yi tashi ya tsaye da kanshi bismillah ya samu ci da kanshi shigowar alloban da farko an tsaye da dukkan wasu abubuwa na wasanni aurarake an takaita yawan mutanen da ya kamata su hallara balantana a samu a yi wasu wasanni shin yaya wannan abin ya shafe ku shine na ce maka gurguntar da mu yi ba shigo wannan abun hannun ka shi yasa kowa ya koma gida da zama dole yanzu ka koma yan sana'a ka ta bakin kowa ka samu wani abun da za ka samu ka ci da iyalinka in ba shi ba shi kenan ka ga mutane wanda ba da hankuri yau yana bakin kowa gidan wani yana bakin kowa gidan wanci bai wannan al'amarin gaskiya ya halaka mu sosai sosai ya halaka mu yau ba mu ba wai ba mu mawakan ba yan kasa duka ya gurgunta su tun da inda aka ce ba a taruwa jama'a ai an rage to sai dai Allah ya taimaka da farko kina maganar eh, aikina waƙoƙin siyasa ko kuma da su suke ka fara ga shi halin da ake ciki a nijar ana tabta eh, gudanar da manyan zaɓuka a wannan ƙasa. menene abin da abubuwan da kika yi tanadi don ganin cewa eh, za ku mawari dukkan abubuwan da ke tattare da yakin neman zaɓe To, wannan kuma al'amarin haraka wajen siyasa ce sai dai mai wata Allah ba mai rabu sa'a. Shi kenan abu da za mu iya sallai Dan shirye-shirye mun yi mun jira yanzu muna jiran kawai a yi lansai ne. Da an yi lansai to lokacin nan ka gani kuma ga hili ga mai doki. Allo zai tashi kenan. <laughs> A to lalle ka wanda ke harkar siyasa ka san dai in aka yi dole ne za a samu a cikin da nake ne dai hallo dai wajen gwamnati zan komo. Dan Allah dan annabi gwamnatin Niger su kula da artist. Yau ga shi na yanzu siyasa ce za ta zo kowanne ne mai shi wanda za a je abu yayi deposit candidate zai je neman takar zai je takara neman kujera nan ta zama dole sai da afis yau in ba a rera ba aka wake ka aka yabe ka ko da baka da halin kwarai ana mai sai mawaki ya mai sheka tas ya wanke ka kuma a ga haka nan ne mutane su bi ka saboda waka nan da ake maka ana ana yabon ka kaga mutum da wani ba son mutum amma saboda rera mai waka da ake ana wanke shi kaga sai ka shiga ran mutum ya so ka kuma gobe ran zabe shi baka zabe inda rabon wannan wannan qur'a ta shi za ta baka ka samu kenan ya kamata a ce gaskiya su ba mawaka darajar su kuma su taimake su saboda Allah da annabi a taimake mu artist a munna abun da zai samu samu wanda abun da za mu ci da kamar kamu yau aka muna wani abu babba a ci gaya nan na artist ne saboda kuka ga dama to wallahi babu mai ƙara kukan cewa ya zani ka gani sannan hallo su ma manya-manyan garsa. yau addini bai hana bu komi kuma shi abun da za ka sama ka saurare shi da kyau sai ka ji in ya unhane ka kai da shi in unhane ka ba ka bari mu da kan mawaka da kanka muna ganin lehin juna bisa kan muna wasu na waka wadda ta batsa amma duk mai waka ta kirki sai ya kai maka kaji kaji abin da nake so in yi eh, kaji kuma sai ya ce a kai ni wallahi ba da kuɗi to dan Allah dan Annabi su taimaka mana saboda gwamnati ta gaza su kuma da ke da hannu da shi ne in muka je wajen su su ma sai su ce mun ba su iyawa dole mu komo mu zauna wuri daya kullum muna nan gidan je noman goji to madalla na gode hadiza tampet sati don haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tayan gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku ai wuta ƙarshen mako lafiya